ni malamin soyayya ki share fagen koyar yadda ake soyayya tabbata lallai When an unknown outsider pays an unexpected visit to your house, there is a reason. When you're tied with a stranger in a matrimonial wedlock, there is a reason. When you're out with your spouse for a friendly visit, there is a reason. Ko nuna wa ina ki? Lokaci na ma na san naki. Ai dan an faɗi haka akan matarka, ni daɗi zan ji. in allah yadda duk abin da na sani mai muhimmanci zan ilmantar da shi a kai nana habiba coming soon a aiwatar da komai yadda ya dace wannan shi ne magana nana habiba coming soon Nana Habiba, coming soon. Ranka da dai kai haƙuri. ba laifi na bane mene ne wannan wani abu ne wannan Nana Habiba, an official presentation from the outfit. Nana Habiba in a serious dilemma. She's in deep shit, no survival chance, and no expectation for tomorrow. Nana Habiba, chosen for destruction and marked for death. Allah ya yi sabashirin. Voice over, General BM, an official trailer, AMS Miller. Who to trust, who to believe in, who to confide in. Finding the perfect person is elusive in the extreme because who wants you death may be hanging right beside you, chilling with you. Nana Habiba explains more. Executive Producer Shiru Sharif Co-Producer Saleh Producer Nasir Nhaja Torrent Screenplay The award-winning writer Yakub M. Kumo, And directed by Sunusi Oscar 442 Nana Habiba Coming soon Hollow minded people can be extremely irrational. DIT Entertainment and Distribution Nigeria Limited resurfaces with another masterpiece from Sadiq and Mafia. Watarana. Watarana. Baka tunanin 'ya'yanka mata kana cin amanata. Kana bin 'ya'yan cikinka. Gaskiya wallahi baka isa ba. Baka tsoron a lalata maka ‘ya'ya kamar yadda kake lalata ‘ya'yan mutane. His intelligence and emotions is toyed with by a young gold digger. Dama duk shi yasa ka firgita sai ka ce wanda aka ce zai shiga wuta? Anya alhaji matan nan ku ba asiri ta maka ba? When an affluent and charismatic man refuses to respect his status, his instincts override his emotion. Wata rana, Da farko dai ina mai neman afuwarki. da kuma sassauci bisa laifin da na yi miki amma in san samu ne ki yafe mun gaba daya manta a shiga cikin soyayya akwai yafiya A thoughtful mother gets tense over her children's image reputation and future yanzu haka ni da iyali na gaba daya muna cikin mota mun shirya za mu tafi Kano biki ki bani minti 20 minti ishirin ya yau to ki bani goma kawai and the wrath of Allah strikes like a thunderbolt ba zan iya bin ku Kano ba yanzu ba saboda akwai wani mitin na gaggawa da ya taso min a Lagos wanda ya zama wajibi in halarta ni zan gabatar da mutum wata rana wata rana ya kake magana kamar sabon shiga yau ka saba yin kare duk waɗanda kai a baya ba su dame ka ba sai wannan ƙwaya ɗin ita ce ta zama matsala ko su kake ka nuna min ka fi son iyalinka a kai na. Direction zama wa saboda ba na so to ai ba saboda ke na saka ba amma dai ka san da motar da abin da yake cikin motar duk mallaki na ne executive producer sabna aliyu umaru ke special ce domin zan iya yin komai domin in kyautata miki producer tahir aitaye kai muna taurin kai ko babu kuɗi a tare ita sai na kashe ta akwai kuɗi a tare da su ne babu a kashe kowa wata rana wata rana siyasa ce ta yi sanadiyar mutuwar iyayena siyasa ce ta kin sanadiyar mutuwar iyalina siyasa ce ta sa na shiga sana'ar fashi da makani destiny is in the hand of god but you may be the architect of your misfortune ke hajiya ke ce mata sa kira shawara wai sha'ar ba take kashe wayannan kika ne kashe ta nayi saboda kada a dame wato wayar kuwa is not available ni kuma harshashi na is available wata rana directed by sadiq and mafia zubar oh, gadon yan yara mu je mu gaida uwata wannan shoki ke to ni yanzu gashi zaka fita ko karya ban yi ba ko sisi ba ni da shi naira goma ce ko kika samu karas ko mazirfela ko ki samu yar bagala jabo na rogo da wannan ko algaragis baki ki ji daɗi. Hanya mai haɗin zumuntar dole. Rana mai rabawa kowa aiki. Ta faru kuma ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata. Bawan mata. Ya na ganki haka zara bebi. Wane ne ta ɗaki ta batsiya waye idan gwada ke idan gwada masifa a garin nan? Ha gwada ina zaune akan dubu ɗaya ɗari da za a ce wani mutum a ce wani ta ba zan shiga ɗaki ba akan wani. Ki ba shi kuɗin ɗakinsa. Sannan bugu da ƙari ki ce da uwar miko. Ta za ko miki man kan rago ko kan akuya tafaffe a kela miki robo a kai bawon mata wani wake ne guda ɗaya tak ya haɗu da wata tauraruwa mai wutsiya sun haɗu sun ɓata garin rankata shiri ne mai tafiya da ƙafafunsa mai kuma magana da bakinsa mai kuma gani da idanuwansa daga kamfanin dogon yaron mubiton To harka ta zo an yi baki a gidan hajiya ifa 'yan saffa 'yan kwanya mu saboda haka kada mu bari a bar mu a baya. Turkuti kuti turkuti. Haka ka tafi ka mu haka. Wai don Allah don annabi soro zan magana me kike so a baki ina ma abin yake da har za a ɗauka a baya. Oh, wallahi tun da gari waye har zuwa yanzu sai bakin ruwa ne a ciki na naira biyar in na tashi da ita ta zama jalina ko dabino ko kwakwa ko mazarkwaila ko mangwaro haɗa mata Bawan mata ya kunshi zaratan 'yan wasa kuma zakakurai Rabi'u Rukadawa, Rabi'u Ibrahim Daushe, Musa Mai Sana'a, fatishi Uma, Ado Isa Gwanja da dai sauransu. Taken shirin bawan mata. mu girgiza matan garin nan ba da komai ba da kuɗi mata sai da kuɗi eh. aure ne muka gama magana wace yan sa'a ce wannan wacce ta daga tuta zara bebi cikakkiyar yar iska ce cikakkiyar yar tasha ce yar bariki ce karo ce mun zama makanta wannan kuɗi ne kaina ba na ci ne ba kuɗi ne na tara su sadakin zara ne. labarin shirin da kuma tsara shi zahara dinna abbasa tattima shiryawa abdullahi dogo daukar nauyi anas au mafara jagoran shirin prince abba on top mataimakin mai bada da umarni zahara dinna abbasa tattima umarnin shirin baban gida bangis ta zo da namun ciwon da ka mun karasa wannan karatu shikenan mun zama cikakkin likitoci kenan yi nan ai haka rayuwa take ba ki gaba kaman jiya je muka fara karatun gashi har mun gama <laughs> gaskiya na ji daɗi wallahi yanzu kuma kin san babu abin da ya kai aikin likita karɓan kuɗi musamman ma a ce mun samu wannan contract din na polio kin san muna samun kuɗi sosai ai kuɗin da muka samu da kayukan nan ba abin da za mu je sai dai mu gode wa Allah ba dan Allah da gaske ne yadda yarinya nan ta faɗa ana samun kuɗi a aikin nan na likitanci sosai ma kuwa a wajen dubu shida ba ta ce ana ba dubu shida ba dubu shida ta ce baka ji ba ne cewa ta yi dubu sittin a ke kuma manyanmu suna samun dubu ɗari biyu ɗari uku yarinya ki ce yanzu ku ce nan gurin ku kuɗi na nan tsaburburi a jikin kuɗi sosai ma kai ko kana so a nuna maka ne dai ka san shawarar da zan baka kawai yanzu ka ce yanzu aiki da fita saboda kai ma ka rika samu kuɗin da baki samu a ko ta. haka ne ga ya masa <laughs> kariyar raku abin da kuke yaki ha kekin ga ka direba direba to nan kai ga akwai nan ce kuna irin wannan bai a gaban shaidu da yawa kowa ya tabbatar da yadda abin ya faru banda ma Allah sa wanda ya buge kame hankali ne ai da ba san irin aika aika da za a ko ba haka ba ya kamata ku dinga duba hanya peter ni kuma patient dina ba tun da suka ce za ka yi mun bayani a kansa kuma har yanzu baka dauke mun wannan eh na ce maka jini yake da bukata a jikinsa ba jini a jikin saboda ka samo masa madara da maltina da yar kaza mai ruwa ita ce za ta sa garkuwar jikinsa ta dam sannan jininsa ya warke jikinsa ya kuma ka iya zuwa ka samu masa kulafa kulafa kulafa kula da kafa kai na neman isa ma yanzu saboda Allah likita da ce ka rubuta min karɓar nan samu cika mu dawo da jini na kaɗai ni da na zubar da jini sun na sai yin nan da bai da miki ko dai a jikinsa ka ce a sai masa kaza ka ce na da fata jini likita abin na ko akwai hasada ne nufin wani ciki shi fa jinin yake bukata a jikinsa kai kuma jikinka gaba ɗaya baya bukata jini ina wanda ina wanda ya buge ni ni ne da yi ne ba amma danye ne ko ka iya babur ne ce da ka iya babur ne isa ba ka same ni ka da ke na a ka karya ne abin da kada ne da zan sa gaba ina to ni yanzu ni ne na kake so in sa kai yanzu ni a sa ka zo da kai ni ya fi so yi da rai da da in da ka da ke na a ka karya sai a rubuta ka ga da abin da ya faru ko bai kamata a ce kuna irin wannan ba a gaban shaidu da yawa kowa ya tabbatar da yadda abin ya faru banda ma Allah sa wanda ya buge kame hankali ne ai da ba san irin aika aika da za a ko ba haka ba da halin kai ka haɗo min da kaza ka ji eh ka so da kaza ka haɗo yau am kana ji da Allah da Allah idan za a kaza Allah sa idan ka sako na wajen kara wa da suka yi ta suka ta saka ciki ta kone ba na zama kyau ba tare ta kone. ina lafiya daman na shiga ɗaki ne ban ganki ba shine eh ina nan me ne nema na a ɗaki ina ki da ni munafuka kin ɗauke mm, mm, mm, ɗakin tura shi ya shiga duniya kina munafunci saboda daga ƙarshe ke ma ki tattara ki kama hanya ki fice ki bi shi ko abinda kike nufi kenan abinda kuka shirya kenan ko munafuka ba haka ba ne ba ya tafi neman mana eh, tun kafin ki zo gidan da yake muke cin abinci sai da kika zo zai tafi neman abinci almunafuka ki ya ƙuri kira na ta ce ki bani guri ki ya ƙuri kawai hajiya aiko makanan yaron nan ake yi dan nan naki mai mutunci da daraja san kowa kin wanda ya rasa duk garin nan fa makanan ake hajiya ai shi na gaya miki kin ga dai dama da yake munafukan yarinya ce duk wani abu da ya tafi ita ce na ce wallahi idan ta kuskura yaron na ya salwanta wallahi tallahi ita ma za ta gane kuranta don sake ta zan yi sakata zan wallahi hajiya ki sake ta tun da ke kika ɗauki nauyin auren da komai da komai ke kika ɗauki nauyi ki sake ta kawai salamu alaikum lafiya hajiya daman tana cikin gidan nan tun safe zuwa nan tun daga sai yanzu ta gada nan fitowa ta gaishe mu gaskiya ce lallai hajiya akwai kalubale a cikin gidan nan na ai na gaya miki dama tana nan tun safen ba za ta zo ta gaishe ki ba ba za ta gaishe ki ba. ba kaɗan ba ai ni na san yadda zan yi da ita gaskiya ai ba abin da ya rage min kawai da fitana da ita raka ta gaskiya ya kamata a dauki mataki ba zan kashe kudi na a banza ba gaskiya gaskiya na goyi bayan haka asibitin nan ba da an sani bari na aka yi asibitin abin ci haka na Allah kawo wani abu a ƙauye kace ko baka tuka ba sai ka samu wani in tuka gidansa yi maka ta yi kace yanzu da allah zai taimake ni ƙara samu wani mai mota ya buge a dawo da ni wurin nan kawai na huta allah na huta ina da alƙur'an zan dawo asibiti zan dawo wani in yi nemi mota yanzu nan ibi gini allah in yi in dawo ina wannan biro da ba ka za a yi wa zan dawo shi ka kaya na ne kaya na ne ka buɗe wani bari da ta buɗe ne ba ta ko ta ne shi ma tsiya ya kwaso ba wani abin arziki wallahi har da tsiya ta kutun da akwai kwarkwata a ciki ai kai shi wajen balle a karɓe wani hayaki na ne wani ne kenan wane ne ai ban san shi ba ni ba ne fa kawai gani na ne a nan gurin ba hazo muka ce za ka je karɓo wani a can ko baka san ta bane a'a ni san ta bar wi wi in ka je can ka ce in ji billa a bashi sinadari ga billan nan shi kowa ya san shi a garin nan a can ake siyarwa a yau tuna abin da ka sani ashe ake tuna maka yaro ka ce in ji billa ce in ji billa baka haƙi abana abana abana hazo in ji bala kawai hazo za ka ce idan ka ce ya san menene hazo din in ji bala bala ya ce abana sinadari na gode babu inda na shi ba zai saboda na ga gurin akwai kwalawa ko shi kuma zai yi ba saja idan kuma muka wuce aiki ya lalace domin ka ba su taba samuwa so bari mu wani cin gurin babu inda zai je ka gade shi muna fara kafar da zamu bi shi lafara dai lafara dai lafara dai yau sannu yawa sannu mhm. mm, bala ne ya ce wai mm, a bani sinadari sinadari wani iri sinadari ne eh, zan kala kala mai can da za a bashi ko kawai sinadari ya ce ba eh. sinadari za a bani to shi kenan mm, la ilaha illa menene daman kai dan kai dan wiwi ne kai ni wallahi wiwi ka bani in ba in ba abin wallahi ni ba sani ba ni kai biye sinadari daga fara karba imana shi imana shi wallahi tallahi ni bako ne ni wallahi ba san ni ni ba san su ba wani ne fa wai wai shi yace wai sunan shi bala da shi abokai suka ce suka ce suka ce in zo in ci a ba da ya mu mu je ni wallahi dan Allah ne ya ungo ungo ga ni mu je wajen mu je wajen nuna mana mu je ka rike kudin na baka da Allah ku mu je mu je mu je ka nuna mana mu je kai mu gurin gurin dan Allah mu je wayo wayo wayo dole wai da Allah da Allah da Allah ka daina mun ba sai ka tada eh, mu je ka nuna ka yi hakuri ka kwanta da ka dama dama bakin ku dai ko ko ya hakuri mu je ka nuna la ilaha wallahi kai wallahi muna mun su da ga su can gas can wancan wancan ne wallahi su ne wancan ne zuwa hajiya ikon Allah bala'i ba wani caza bala'i dama kun dade kuna yi ah. wallahi ba ganni ko shi da suka caza miki bala'i wallahi da ta na tsinka miki mari in baki shi da bakin ke jini nan munafuka wallahi Alhunguma yau asirin ki ya tonu ashe abin da yake kawo ku cikin gidan kenan munafunci tsokana wato so kuke kuna cin amanan abokin naku dama abokan ba ta gaskiya ba ce kuke ina ki in ke min shiru ba zuba ki zai yi jini munafuka algunguma ba gashi yanzu na gansu ba wallahi sai tsinka maka mari munafiki au a tsaye kuke ba za ku fita ku min gidan ba sai na ɗauko kara to amma baba shi da ya tashi yanke wannan shawarar ya yi wannan tafiyar da waye shawara a'a to ni ma tashi ne kawai da safe na ga shiru yana zuwa ya gaishe ni na ji shiru ashe ya tattara kayansa ya riga ya tafi sun hada baki da shi da matarsa amma dai ko matarsa ce ma matarsa ba babu ko tattabararsa ce an kina da haƙƙi a kansa mandiya tana da haƙƙi a kansa kuma ni ma ina da haƙƙi a kansa in dai ku har zai mana haka mu ma sai mun mata hukunta ka ji dai baki kana ciki a dawo zauna zauna nace ka kai mun dan ɗanyar rashin hankali eh me za ka yi mata to da ta tashi ai da sai ki bar shi mu nuna mata cewa ita ƙaryar abin take mu masu yin abin na gaskiya dan in da an bari ma ba da kin bana na shiga gidan nan komai zai iya faruwa a cikin ɗaki cikin ɗaki nan ta fita ba ta nan ai mu ai har ai mana haka mun ganci da mamuna ha dakata mm. dakata dakata ni ba na gaya muku ba ne don ku ce za ku ɗauki fansa kun ji ko matarsa ce kuma mata aure ce ko ba haka bane amma dai mama ko kai ga ku kai ta shari'a wallahi za a daure ba na amma dai mama ko ta na shi ce ai mu ma muna da haƙƙi a kansa karewar aure kenan to in ni ban shiga ba kai ki tashi ki shiga mandiya tashi ki shiga ki wallahi ah! mandiya za zan ci mutuncin ku to ai ba ni duk da ni ya mace ta ai daidai ni ce daidai ita ce ni <clears throat> ku tashi ku tafi in dai haka abin za ku zai zama dan dai kan tafiya ta mu sai ya fi komai sauki in ban shiga gidan nan in ban ni in ba in na ne a ɗakin nan an ce maka bata na. ki bani na karya rantsuwa ta ni ka inda ita fito mana da ita ma hada wallahi kan na ji kan na gani ko da ba ba ruwana ya kana tafi da hanci alale nan fa ina jira ba za ki fito bane ke ke na bi maza fito maza fito ki fita ki Allah sarki to Allah dai kiyaye hanya a sauka lafiya Allah ya ba da sa'a kin ji ko Allah ma maki hakuri ina da wasu a ina a nan gidan kariya kike ba inda zaki zauna a nan gidan baki da guri munafuka algunguma Allah ya raba da kaya sake ɗayan da ne miki a shi ne kike kuka Allah sarki to ba za ki zauna min a gida ba idan ya dawo ma ko ya karasa miki ko ya barki ki zauna shi ya sani dama idan Allah ya kawo shi za mu je mu ɗauko 'ya'ya dan ba za su je gidan mutane suna agolanci ba ehe dan gidan na kuma dai yaushe da Allah tafi ni ki daina ki daina abin nan ɗayan baki kuɗin mota ko <laughs> yanzu ina da kuɗin mota kina da kuɗin mota munafuka algunguma wato dama duk kuɗin ya yawa miki aike da kuɗi ban sani ba ko in ba haka ba ina kika samu kuɗi eh ko kaza ki sayar a gidan nan ba balle kice kin sayar kin samu kuɗin mota Allah ya bata barko min da kuɗi tafi maza tafi ka sauka da nauyi Allah sarki Allahu akubar daɗin da take ci a gidan ta san wahala za ta je ta sha a gidan nasu wata sun ci a gidan nasu ba kawai wannan wahala shi sa take kuka sai ta liƙe sai ta zo ta ba inda za ki zo Ya take wasan nan ne abokina. Sai eh, Allah ya mu dan an jima ne da daddare sai misalin karfe 8 saura kwata. Kamar ne na dare na dare a yau dan za ka yi shi ta ba sai ya ga masu na huta sannan zai zo takura musu haka yake matsalar kenan kullum kenan wallahi ban sani ba a ƙirin shin da na araba da kuma tsaron a yanzu na ƙin ni a matsalar wannan na a na duniya ai wala yin kalila in ina ɗaurari yawon yana abubuwa shawara mai kyau kawo mana gaskiya mukan ya kamata mu dinga saurari rediyo saboda mu san abin da kasa take ciki Tunda zai da tension ne. dan to ya isa ka ya isa ka kuna ji to ya isa ya isa ya isa ku ya isa ya isa na gode ko yawwa abinda nake so da ku na dawo gari saboda haka duk wani ma mara lafiya zai samu lafiya a garin nan kuna ji ko saboda haka kowa ije gida ya gaya wa iyayensa cewa to autan goggo ya dawo kuma ya zo ne a matsayin likita daftan daftan mai bada magani kun ji ko yawwa saboda ka duk wani mara lafiya a shirya zai samu lafiya a garin nan oh, eh hukuma kowa ije a gida na ta gogo da am ikon Allah sannu mama yawa sannu ba ta gogo ce ce ko wani wagare take gani wannan din eh me ka je ka koyo kuma ta gogo me kika gani asibiti bari ma in shi a'a da ka ni lafiya ta kalo dan autan gongo ka kyale ni to ita take auro ta kai ne ko kuwa eh. auro ta kai zai za mu daidaita ki dai mu shiga daga ciki Allah Allah wallahi dan autan gongo to zo mu shiga gida zo mu shiga gida dan auta ya zama likita ah! wannan doron naki zan cire miki shi a jama'a assalamu alaikum amin wa alaikum salam abin da yasa na tara mu a nan saboda samun waraka daga cutar da ta addabe mu da haka ya kamata mu jaddada godiyanmu ga allah da ya kawo mana ƙarshen wannan cuta wannan mutum da ya zo wannan likita mutumin garin nan ne ba bako ba ne kowa ya san shi gawa babu wani shakku a kansa likita bismillah ah, jama'a salamu alaikum kamar yadda mai gari ya faɗa ni dai ba bako ba ne ɗan garin nan ne kuma allah cikin hakuncinsa na fita na zagaya ƙasa-ƙasa domin in samu maganin wannan cuta ta lasa hmm. eh? wannan cuta ta lasa lasharan jama'a take yi tana kama ka shikenan tana lasharan lasharan duk abin da aka ta sa ka diba da madara ta kalli yaro in yi ta ga yana lasa duk tulinta yana hmm. eh, a hankali yana lasa hmm. sai dai gabata to haka wannan eh, ciwo take i eh. to haka wannan ciwo ya na lasa haka ike lasharan jama'a lashe su to a cikin tafiye-tafiyen sai ga waɗannan bayan allah waɗanda baƙi ne na san ba kusan su ba ah, to musamman aka turo su a fakitinsu fakiti kowanne fakiti guda ne kana ga haka aka yi bayan allah ko ba haka aka haka haka yi kowanne cikin fakitinsa sanduki guda aka sako shi tun daga majalisar ɗinkin duniya su wa'annan eh ba don komai ba don su zo a yaƙi wannan cuta ta lasa akwai manya-manyan likitoci na duniya da suka tsaya suka yi ainihin ga cewan ya kamata a zo a taimaki wannan ƙasa hmm. akwai buttress gali hmm. akwai mawutsu tsoshin akwai zanjimiko ko shi babban naku eh, zanjimi hmm? eh, eh, zanjimi babba ne a duniya kai babba ne su suka sako su a fakiti hmm. suka nannaɗe su suka sako a ruwa jirgin ruwa hmm. aka kawo su ƙasar da su Dan don su yaƙi wannan cuta dakta ana an yi a can baya an yi kifin gwangwani su kuma wa'annan mutanen fakiti kenan eh sahabul fakiti sahabul fakiti eh eh, eh. su da ake ai daga fakiti suka zo wancan na gwangwani ai mara rai ne eh. shi za ki sa a gwangwani amma da yake da rai wannan shi ne aka saka cikin fakiti to saboda haka ce akwai buƙatar in zayyana muka alamomi na wannan cuta wanda da zarar mutum ya ji to ina tabbatar muku lalle ilalla ya kamu da wannan ciwo ko ba haka bane ne a daga cikin alamomi na wannan cuta akwai irin kasan mutane akwai irin mutanen masu bacci ga alala haka hmm. kaga mutum yana bacci bakinsa a buɗe eh. to muddin kana irin wannan bacci kuma kusan bacci shi barawo ne hmm. so muddin kana irin wannan bacci ka buɗe bakin ka galala haka bera ne yake kawo wannan ciwo shi bera shine dillalinta haka akai ko ba haka akai haka akai bera shine dillalin wannan ciwo hmm. yadda ka san rar kasuwa haka ana riƙe gora a baka ana zagayawa da shi layi layi a kasuwa hmm. ana gora gori ya gora sabo hmm. haka bera yake yawo da wannan cuta ta lasa yana yawo fulle da cikin dare in ya zo tar kaya bacci ka buɗe baki ka da haka sai dan hura a ciki an gamu shine sai ka ga an waye gari mutum haka kawai dandanan ka ji mm, mm, mm, yana yawan jin bacci hmm. da rana sannan kuma idan dare i sai aka kwanta ka ji ka kasa bacci kar ka raba ɗaya biyu ka kamu da cutar lasa haka aka yi haka ne yawa eh in nayi ƙarya ku gaya musu ba ba ba saboda su waɗannan ai ka san ba sa ƙarya ah, ba irin mu bane ai mutanen Yawwa mutanen da suka zo a bakiti eh. yawwa. ko ba haka bane yaya kika jiki ka ji ko ai da ana buɗe na rata ma ni eh, ba zo nan mutukun yaya kika jiki naga kina gwagwada da kanki kin jiki da kalan kike ko kallau nake wani yawwa ƙara gwada kan naki kiji da kansa suke wa kansa da da kansa suke gwada kansu Allah. Eh. shi wannan yadda aka kawo su wannan ana buɗe shi a kwali gaya musu ya kai don Allah da ka shaƙi iskar Najeriya. Ai ana buɗe na akwali wani canji na ba ta a wanke ko aka sauke ni. Ye? Kawai atishawa nake yi. Ye? Hecce. Ye? Allah. Hecce. Yawwa. ko wallahi eh, hankali su ba sa ba mu gani dole ne dole ne dole ne to saboda haka a ranka dade ni ko dai a bani dama in zagaya layi layi kurfa kurfa ko ba haka bane in samu mutane ni ko a sa san kira ya zagaya ya faɗi abubuwa da yadda za a yi ka gane mai wannan ciwo ko kuma ni a bani dama da izini in ɗauki fam in shiga cikin gari in rika shaidawa mutane saboda haka ka zo ka sanar da mu hmm. in ka ga wani yana da alamunta eh. ka tabbatar ciwon ne ya kama shi hmm. ka zo ka sanar da mu ina tabbatar muku akwai tanaji da muka yi masa mm. in dai ka zo ka shaida mana ka ce wane yana da ciwon nan akwai tanaji da muka yi maka kuɗi ne wuri na guga wuri mm. naira talatin mm. da alawan madara eh. mai tsinkin nan eh, yawwa alawa mai tsinke. alawa mai tsinke. da sun suka zo ga a cikin pakitin ga pakitin alawa madara mai tsinken ga pakitin su Hmm? a haka aka kawo su haka aka zo da su saboda haka mu a shirye muke da mu taimaka wa al'umma za ka ga wannan da tsintsiya to shi wannan ita wannan da kake ji daga ita mace maganan fannin mata a duba su ita ce mhm. shi kuma wannan da tsintsiyar da ka gani shi ne ake kira imbarima ka san environment shi ne harka ta in a cikin gida ne kaga guri yayi datti harkar su ta shigo mbarman ne mhm. a'a bayi ne ko ya birma ko ba a wanke shi mm. environment ne mm. a a kan titi ne kan layi ne kaga ana ta zubar da shara barkataiti haka mm-hmm. environment ah. ya shigo saboda irin wa'annan gaba ɗaya a gona ce gina ne harka ta environment environment da yawwa yawa shi saboda haka aka shigo da shi to eh, eh. muna kuma muna kuma roƙon haɗe kai da samun goyon bayan al'umma gaba ɗaya. ina wa annabi kai autan gogo da su ina wa annabi kai autan gogo da su in ji ku eh? Eh? Eh? ku samun waka autan gogo yawa ko ya sata a autan gogo ya dawo na kuma dawo muku da magunguna iri-iri na zagaya ƙasa-ƙasa saƙo-saƙo na koyo aikin likitanci na gano wata mummunar cuta da take ainihin shiga jikin ɗan adam ta masa rugurugu kusan suna wannan cuta cuta lallausa na ce me lallausa kun sa abu sake kiran ciwo wannan ciwo lallausa idan ta kama ka ta dinga nukurkusar ka taimaka ligi-ligi daga cikin sai ka yi kayi bubu kayi laushi sannan sai ta kai ka barzahu kuna jin wannan zance saboda haka kusan ɗaya da ake kama da wannan ciwo gidan da yake da bera to akwai wannan cuta a nan akwai wanda ba babu bera akwai wanda gidansa babu bera nan to kaga ko in dai har gidanka da bera dai rabu da bera to kana dauke da wannan cuta bayan wannan saboda mata masu juna biyu da ƙananan cututtuka na mata akwai wata daftan da aka turo min daga amurka cikin ambulan wannan dabta ita ce za ta riƙa kula da cututtuka iri-iri na mata in ta kama a faɗa mace a farke ta a ciro ɗan sannan a sake haɗa ta wannan dabta ita ce za ta yi a dabta bismillah bismillah yawa dokta bismillah a dokta ke musu maraba salamu alaikum mun samu ku lafiya ya aika to wannan dokta ita ce kada ku ji tsoro idan akwai wata mace da take da ciki ko naƙuda ta faru to wannan dabta ita za ta farke ki ta ciro ɗan ta maida ki ta haɗa ki ciki lafiya baka lafiya uwa lafiya jariri lafiya kuka ce mai autan gogo eh? eh eh eh eh to mun gode mun gode mun gode a san gogo dawo yawwa dokta bismillah mu sauka yawwa bisannu ba hankali dabta to kowa ya je gidansu ya faɗa ƙautan goggo yanzu dabtan ne duk wani za mu bi gida-gida muna neman mu zaƙulo wanda yake da wannan cuta kuma duk wanda ya samu labari akwai wannan cuta a gidansu ko ka zo ka bani labari ka gaya min akwai wanda yake da cuta lallausa a gidanku to zan baka tukuici na kuɗi wuri na guban wuri naira bisa naira ɗai ɗai ɗai ɗai naira talatin da alawar daiman minti mai tsinke kuna jin wannan zance duk wanda ya ji kyas a gidansu to itintaɓa autan gwaggo kuna ji ko na gode idan kuma babarka ce ba ta da lafiya ko kuma tana da juna biyu tana da ciki to kai maza ka autan gwaggo zan turo dabta ta cikin ambulan ta zo ta duba ta kuna jin wannan rance ko a kiyaye akwai lada mai tsoka yawa mun gode autan gwaggo eh? eh? eh? sunana barista sa'ad musa kuliya lauya mai zaman kansa sunana barista juwaira aliyu adams lauyan gwamnatin jihar ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta bani daman yiwa wanda ake tuhuma da laifi tambayoyi kotu ta baki dama barista kana da kwakwaran shaidu da zai iya kubutar da kai daga wannan zargi da ake yi maka mata ta ce shaida mata ta ce shaida wannan ya isa ya gamsar da kotu cewa sharifa ta ga lokacin da anwar ya kashe mata mahaifiya hakan ya sa ita ma ya bita ya kashe ta don kada ta tona mishi asiri in life we are bound to dance to the mysterious theme of nature as everything is determined, the beginning as well as the end by forces over which we have no control. Mata ta ce shaida. Sharifa ita ce kaɗai shaidarta don ya san ya kashe ta. Da wannan nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa Anwar hukunci domin zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Mia Enterprise bounces back with a show superhero. Mata ta ce shaida. Bai tabbatar cewa Anwar ne kashe ɗaya daga cikin mutum biyu da ake zargin ba. Ina da jaya mai shari'a. ya kamata lauyan wanda ake tuhuma ya mai gida mai shari'a har yanzu lauyan gwamnati ya mai shari'a The deadly attack was carefully carried out. mata ta ce shaida ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana karyata ta ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa ya janye haka ka faɗa haka na faɗa kuma haka kika ce wallahi ba zan janye mu zuba mu gani the aftermath was a cold-blooded murder and all accusing fingers are pointed at a particular direction hakan sa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a kaina ba ma manufa nake da shi ba manufofi ki shiga ki idan ba haka ba wallahi irin ki a cikin gina gama gaskiya alhaji bai kamata kana goyon bayan abin da zai raba kan 'ya'yanka ba connected to everything and everyone think is responsible for everything his destiny is bound with the destiny of his missing wife he must either learn to carry the universe or be crushed by it ya rata fito mana da anwar fili mutumin kirki ne mutum ne mai son kyauta ko mutum ne mai son ya ga ya auri mace mai addini ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la bi bishimar fa inna shaytana bi bishimar Anwar yana da wata manufa ganin yadda iyayen Sharifa da Sharifa suka tsorata da shi amma sai ke amfani da kuɗi da hikinkimu ya yaudare su aka ɗaura auren ba don ransu na so ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe ko ni hankali na bai kwanta da wannan yaron ba haka bangaren mahaifinsa bai goyi baya ba shashashan banza shashashan ka je ka sake tunani ka ji na gaya maka ka dauke ni ka kai ni wani kango ka ce zaka auri yar gidan executive producers ansari abdul qadir and abbas abdullahi maidala mata ta ce shaida kai baka san rayuwar duniya cike take da madauka fansa ba producers alhaji sheshe and abdulaziz dan small story and screenplay awwal and sarki mata ta ce shaida ni a guri na abin alfahari ne in tsaya a gaban kotu da babban barista kamar da barista sa'ad assistant director murtala balala zargin da ake masa ya tabbata akan <laughs> shi ne abin da ya directed by ali gumzak sak mata ta ce shaida ba ta hanyar aure aka haife ta ba saboda gudun kunya a duniya shi yasa aka ɗauke ta aka jefar da ita su kuma masu renon yara suka je suka ɗauko ta suka kai ta gidan reno ba bashin rantsuwa kika bi na ba walla an danna nan hagwaran yau babu labari ta shinkahi can kan iyaka an je babu labari don an rugungo don mun ka aje mutum ma wanda suka zo wani labari ya kawo mana babu labari wannan ya na shiga uku habiba duniya kuta kuta babu daɗi bari ya koma baki haske ya koma duku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sa aje a sa'a Assalamu alaikum. Zan sa a wulaƙanta take. Karamin abu ne ya kawo ni. Ta ci kyauta. Sai ka yi da na sanin ta daga ofis ɗinka. Ke kin Ina fatan za ka bani haɗin kai. Sai kin bada kamar sati biyu zuwa uku. Ki sa ni magana ta fahimta. Idan ba za ki damu zan iya sanin inda kike zaune. Ka bari idan na aure ka na ci dukiya na yi wadaƙa da ita to zan gaya maka ko ni wace ce. Ba zan aure ki ba. ina ji a jikina zan zama matarka karki damu saura kiris zai tabbata sai me hakka karaya kenan daga sharri na when she decides to do what she wants there is no wall she can't scale no fortress she will not destroy no moral consideration she will not ignore at its very root sai ni hanifa yar duniya ina nan daram She's free in her wildness. She's a wondrous, a drop of free water. She belongs to no man, to no city, to no family. Yar er duniya. Ko shi kenan kuma sai a ta yi muku gori a gari. To an yi wa zai ji kunya ni. Mijin ki zai ji kunya na ruwana. Allah hadda kai. A abokin barawo barawo. Yar er duniya. Duk namijin da ya ganta ko dole ya ba da kyanta. Ba karamin kwafsa kai ba. Amma ta tabbatar min da cewa ba za mu sake haɗuwa da ita ba. Nan kuma kun fi kusa. Once again, it's the Kannywood Small and Mighty producer, Abdul Aziz Dan Small. To sai me? To wallahi tallahi ki ji tsoron Allah. and Global Time Movies back in the rest with Erdunia. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ina kika samu wannan tababban kuma zan iya fansanta ko da nawa ne wannan yarinyar matar manya ce ka kama gaban ka ka taimaka mun ni ka dauke ta ma ka kai ta kawai ni shikenan kawai na zama direban tukanin katon banza na zama direban matanka Screenplay Munzali M. Bichi. Co-producer Abdul Baga Hotoro. Producer Abdul Aziz Dan Small. Air Dunia, Directed by Sunusi Oscar 442. Kai yanzu baba rikice wannan aka har ya kai ka zo gaba na ka ce in baka sadaka? Amin ya rabbi. Ni ce ba wata bace ba. Kai da Allah gafara ta. Air duniya coming soon to you. Allah Ubangiji ya tsine wa masu yin kamanceceniya da mata a cikin maza. To ba san kuma tsakatsakin da zan tsaya ba tunda ban ga siratin ba. In karatu ne na Allah da manzan Allah a tafi aje aje aje a same shi mana a cikin ɗaki cikin gida aka zo aka fito da dattijan mutane an ci mutuncin dattijantaka darasi ma ga baki ɗayanku kurwa ta kur mamaya ta tune ku wallahi nan gani nan bari haka za ku kyale ni na sha tabara na sha yasin na sha rigakafin alatsi ne ka ji abin da na faɗa kuma da kai na kai ma har da kai a cikin lissafi amma dai ka san cewa ko mahaifinka zai shigo gidan nan sai yayi sallama ko saboda ya san cewa akwai mutane musulmai a cikin gidan ko bakin ciki take yi ba ta haihuwa ba eh! wallahi <laughs> ashe ma juya wallahi juya ce You have two options to choose from. Live honorably and die honorably, or live dishonorably and die dishonorably. Shabab Film Productions presents to you an Islamic movie, Darasi. malam ai da sai ka yi magana a hada a kai maka kuma hada ruwan wanka da kanka malam a wankan gawa nake malam wai gwara a kirawo mutane su zo su masa jana'iza ko a'a ba na bukatar kowa a wajen wankan gawarsa saboda me malam saboda ni ne na kashe shi gida hannuna ka kace shi ba ka ce malam When you decide to take serious action by taking the law into your hands, Darasi, produced by Muhammad Murameh Shababu, directed by Mujitafa H. Muhammad. Sanitation, kalla a ciki, sharan karya da akwai ɗan sandan karya daga har likita da karya a cikin sanatashin ne